Illa waliyuhum shine majibancin al'amuran su al yau yau fi duniya nan duniya walau zabun alim sannan suna da azaba mai lahira mai tsanani fil akhirati al lahira wa qila ante al muradu bil yau yawm al qiyama an ce abinda ake nufi ba duniya ba wato ranar kiyama ala hadil ati atiya bisa ga kaya hali mai zuwa ai la waliya lahu gairu ba su da wani wali banda Allah wa huwa ajizu an nasr nafsi shi wannan gunkin wanda sun kace shi awaliyin su to ya kasa ya taimaki kansa ta yaya zai taimake su na'am wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa ma anzalna alaikal kitaba ba mu saukar da littafi gare ka ba alqur'ani illa litubayyana lahum sai don ka bayyana ma mutane Allah zai kita lahu fihi abinda suka yi sabani gare shi na al'amari addini wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda sun kai imani bihi da alqur'ani والله أنزل من السماء ماء فأحيا به bayan haka Allah madaukin sarki ya ce wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ba ya bi al ya rayar da ƙasa bin nabati da tsiri ba da mautiha bayan mutuwa ta wato bayan ta bushe inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayata akwai aya dalatun alal ba'as wadda take nuna tashin kiyama li qaumin yasma'una amma ga mutane waɗanda suke ji sama'a ta dabbure ji irin na lura da fahimta da ganewa wa inna lakum wa inna lakum bil anami la ibra نلقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب wa inna lakum la ibratan lalle akwai abin lura gare ku fil an'ami game da dabbobi ai itibara shine abin lura nusqikum muna shayar da ku ma bi budunihi daga abin da ke cikin cikin dabbobin min lil ibtida wato min bayna farsi tsakanin tumbi shine sifilul karsh jikkatun wadamin da kuma jini muna hiddan muku labanan khalisan madara wadda take tatacciya la ya shugu wadda babu abin da ya garwaya da ita min alfarasi wa na tukattun bi ko kuma jan jini min ɗamin na ɗanɗanon jini ko ɗanɗanon tukattun bi aulihin ko wari au launin ko kala wa huwa bainahuma gashi ko nono yana hita tsakanin tumbin da jini sa'iga mai daɗi da sharibi na ga masu sha ai sahalul muruj tare mai saukin wucewa bi halqihim ga makogaron su la ya gusu bi ba ma kala da shi bai bai rike maka wuya da ka tsotsa sai ka hade babu tsayawa na'am zallaushi wa min samaratin nakhil samaratin nakhil wa lanabi tastakiruna minhu sakaran wa rizqan masana sannan wa min nabi zalika la yadallu qawmin yaqi wa min samaratin nakhil haka nan daga ɗiyan itacen dabino wal anabi da inabobi samarun akwai ɗiyan itace ta takzuna minhu sakara wanda kuke riƙon maye da shi ai khamran shine giya yuskiru wanda ka sa maye sumiyar an ambace ta bilmas mazdari an ka ce abin nan khamran wa hadha qabla tahrimi wannan gabanin a haramta ta aw hiya awwal ma nazala min tahrimil khamr ko ko ne farkon abin da ya sauka na magana game da giya na haramtar da giya wa rizqan hasana sannan da kuma kuna riƙon abinci mai kyawu daga ɗiyan itacen dabino da na inabi tamri wa zabin wal wa dabs kaman dabino busasshe ko kuma zabibi busasshen inabi ko kuma kunun da ake yi wato jikonsa wa dabs da tsiminsa inna bi zalika lalle cikin wa'annan abubuwa da Allah ya arzuta ku la'ayata akwai aya ala qudrati ta'ala akan ikon Allah madaukin sarki li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda suke da hankali ya tadabbaru na waɗanda suke lura da al'amura wa ma rabbuka rabbuka ila an-nar ya litajri min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun wa ma ka ubangijinka ya yi wahayi ilan an zuwa ga ƙudan zuma wannan wahayi wa ilhami shine wahayi na ilhama shine a sa abu basira ya yi abu irin na wanda ya karatu ka duba ka samu gidan zuma wanda babu zuma ciki kamar abin nan nata miki suna dan kwannan wanda ko ba bata shi ba ta yi shi ko ta shanye zuma ta tsotse zuma don shayar da 'ya'yanta ko kuma bata riga ta yi sa zakin ba ka sa ido ka dibi yadda saƙan nan take saƙa gidan zuma ka dibe yadda yake in ka duba za ka ga wato ko wanda ya wata ya ƙare wata jami'a ta zane-zane ko ta gini wato abin nan wajen ilimin handasa ake kira handasa engineering eh a'a na gini aka takta to ko wanda ya wannan makarantar ba zai iya zana gida mai sura irin ta yadda ƙudan zuma ke yin gidanta ba to amma kuma ba ta yi ko firamare ba kun gane ko ba taɓa zama gaban wani malami ba to wannan shi ake ce ma wahayi na ilhama kamar yadda wa auhaina ila ummi musa an nirdi'i Eh, wanda Allah ya ba ummi Musa uwan Musa wahayi shi ma wahayin da aka yi mata ba wahayi ne na na risala ba ko ko wahayi na ibada ba shi ma wahayi ne na ilhama wato Allah ya tusa mata ra'ayin ta yi haka ta ɗauki ɗanta ta saka cikin akwati bayan ta mai wanka ta yi shi hida ta sa mai yan ta shawa mai mai da sauransu sai ta kulle ta ɗaukai cikin dare ta zo ta ce Allah ga ajiya ta kada shi cikin kogi da daddare saboda tsoron kada a gane shi a yanka da an ka kada shi cikin kogi sai mala'ika jibrila da mika'ilu suka sa dan akwatin tsakiya suna ta tunkuda shi ko fir'auna wani ciwo ya samai saboda haka sai aka bashi umarnin ya rinka wanka da ruwan kogin nil kullun so biyar saboda haka sai yasa aka jawo mashi ruwa an kawo mai kanal daga can shikenan wannan kana a cikin gida ne da haka su ko sai suka koro wannan dan akwati suna ta suna ta tunkuda tai har ya shigo tafkin firauna ko da ya zo wanka sai ga dan akwati ko da ya kama ɗan akwati sai ji dan nauyi nauyi to cikin gida akwai gugu annabi Musa Asiya don haka yana ɗauka sai ya kai mata an ka buɗe sai ga yaro ta ce ƙurratu ainihin liwalak shi a sai an na ta walada a sai an yanfa ana auren ta walada eh yana yiwuwa shi amfani mu koma mu rike shi da domin mala'iku sun hana shi ya zaru da ita balle ta yau ya kwace ta da ƙarfi saboda ƙarfin mulki ya ta gidansa ya yi ƙarfin ubanta amma kuma mala'iku sun hana shi zuwa ta tana da nan gidan sarauta ita ba mata aure ba ita ko ba ya gida ba saboda haka kuma Allah ya samu ta duk abin da ta ce tana so sai an yi shi ko babu daɗi sai ta ce ta samu da shi ya ce a mika mata yanzu da uwar gida ta samu da fir'auna ya zan abin nan lebura sai neman masu shayarwa ya ce maza a yawata daga shekarun jiya zuwa yau duk wanda an ka yanke ɗanta a gayyato su to cikin abin nan an gayyato ita kuma wannan yarinya ta ji labari maryam ya annabi musa sai uwa ta ce to ki biki ji ya za a yi da shi an ce an cinto wani yaro cikin akwati kanin ki amma ki ɓoye kakki nuna ki dan uwanki ne kar a gane da gidan mai hita an ka zo wa haramna alaihi almaradi'a duk matar da an ka kawo sai ya kishar nonon duk wanda an ka sai ya kisha sai ta ce ka gidan mu ko akwai hal adullukum ala ahli baitin yaquluna lakum wa hum lahu nasihun ko kuna so in kawo muku wata mata tana son yara kuma an yanke ɗanta za ta iya rike muku shi kuma mai nasiha ce an ka ce ki da ita ta kawo shi tana kawo shi da ya ji kamshinta kawai sai kama shan nono shikenan dama Allah ya ce inna raduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin za mu mai da miki danki kuma ba ma mai suwa ba za mu mai da shi annabi Allah manzo shikenan sai an ka mai da mata datta sai har da zannuwan goyo da buhun shinkafa da kudin cefane to haka wannan wahayi na Maryam wanda Allah ya mata wannan tunanin shi yake ce wahayi ilhama kamar yadda Allah ya wa kudan zuma wahayi su shirya irin wannan gida wanda kai baka iya shirya iri ne duk da kai makaranta ka gaba to shi ne wahayin da Allah ya kada a ce a Allah yana wahayi har ga kudan zuma in ka ce Allah ya aiko annabi zuma kahiri kake domin ka walakanta daraja annabi tunda kace zuma annabi ta kahirci ne wannan kun gane ko ba wahayi ne na shari'a ba wahayi ne na risala ba wahayi ne na ilhama Allah ya tusa mata yadda za ta wakanta gida eh, kai ma da kake yin kuyya ka shuka gujiya wa ya baka wannan basira ba Allah ba ga Allah ne to shine to wahayin da Allah ya mata shine an takhidhi min al-jibali buyuta ki riƙi gidajenki daga cikin duwatsu na ilaiha wanda za ki rinka taruwa zuwa gare su inda duk kitta kiyo kiyo ki dawo nan don haka za a ga duk inda kogon duci yake za ka samu zuma ko ina tana gidaje ko babu ko ba a sa mata abin nan ba me yake suna eh kwangi ake sha ko hamiya ko buttani eh hamiya ko buttani to ko ba a sa mata ba wa min shajar haka nan kan itace in ta samu kogo zai ta shiga ta 'ya'yanta nan tana tana haihuwa wannan abin da take yi kuna ɗiba ba don ku take yi ba ba don ku take yi ba wannan zaƙin da take ba ku take wa ba dama abin da take yi in ta yi wannan zaƙi to tana yi ne ne domin in ta yi ƙwayanta ƴaƴanta sun ka kyankyashe shi take ɗiba tana ba suna ci har su girma ku ko sai ku zo ku yanke ko mata saura <laughs> eh wani ma ya arishuna sannan daga abin da mutane ke yin rumuna waɗanda suke ginawa ai annas yabnuna laki wanda suke gina miki min al-amakin na wurare waɗanda ake yin zuma wai la in ba don da haka ba lam tawi ilaiha ba za ta je wurin ba kun ga wannan yanzu kazashen duniya banda Najeriya banda Najeriya dan mu mun ci baya kullum mutane na yin gaban mu muna ribas kullum domin babu kasar da ya kamata a ce Eh, najeriya babu ƙasar da ta kamata ta zantana ba duniya zuma kamar Najeriya. don har yanzu najeriya ba mu da hikima ta kiwon zuma ka duba eh, ɗan ɗaki za ka yi na ciyawa kawai ka je ka sarkahe bisa icce babu wani magani ba ko zuma ta zo bayan kwana bakwai ka je ka tarar ta cika shi tana ta harkarta to yanzu yadda aka ci gaba kamar inda duk kogi yake kamar yanzu dan kogin nan gashi wanda ya biya mada firiskun din nan to in akwai inda yake da ruwa can waɗanda sun ka iya kiwon zuma yan za za a samu da za ka samu ka shirya abubuwan da za ka samu bawon abarba kawai za ka kwasa ka je ka jirge wurin ka yi dan akwatu naka aji kaman guda dubu to waɗannan akwatunan in ka je ka sa waɗannan abubuwa sai ka samu fulawoyi ka shuka kusa da wurin kana ba su ruwa suna hure rani da damana to in Allah ya yarda akwatunan na dubu ba a wata uku sai sun cika da zuma sai ya zama koyaushe kuma ba ruwan ka da cewa sai an yi ruwa sai lokacin ɗoruwa tana hure ko lokacin kanya ko lokacin kaɗe a'a dama kana da huranninka sannan kuma duk inda ka samu ɓawon abin nan abarba duk wani abu wanda adda zaƙi in aka ci sai ka kwasa ka je ka zube wurin sai ta zo ta yi tasha in dai akwai wannan to duk sati za ka je ka ɗebo gare wani na zuma ba iyaka ko ba da cizo irin wannan ɗaya da ka zo sai ka ɗan buɗe dama yana da akwatin yana da hanyoyin shiga kuma yana da mabuɗi da ka buɗe haka sai ka yanke inda kake so ka zuba cikin ƙwarya ka wuce abin ka ba da cizo ba ta wani abu a ƙasashen duniya haka ake yi to babu ƙasar da adda irin wannan kamar muna domin ko ina babu inda babu kogi kamar yanzu guru kamar irin kasar gashi din nan in ka je ga ruwa nan ko ina inda ake kifayen nan kamar nan in ka taya kudancin jigawa kamar in ka taya damdam din nan da aka kano kamar irin kogunan nan da aka kaduna da balle kayanan nan wajen su abin nan an taraba da adamawa da sauransu ko ina za ka tara ko da zuma kawai mun ka tsaya muna kiwo ya isa tattalin arzikin najeriya mawa kowa abin da yake so a ruhe man din a ruhe kiwo a ruhe noma da zuma kawai muna iya ciyar da kanmu to amma ina

sannan Allah madaukin sarki ya ce ma ita zuma din bayan ya yi mata wannan bayani na ya ba ta basira da za ta yi gida da inda za ta sauka sannan ya ce sun makuli sannan ki cimin kulle samarati daga dukkan ɗiyan itace duk abin da ya hure mai zaƙi ne mai tsami ne mai ɗaci ne zuma za ta je ta shawo fasulki sannan ki shiga subular rabbiki ta warkin ubangijinki fi dalabil mar'a wajen neman wurin da za ki yi kiwo ki ciwo abinci zululan ga sunan horarru Allah ya hore mata jam'a zalulin halin min subul ai musakkaratul laki abin horewa gare ki fala ta asiru alaiki bin hanya zuwa inda hure yake bayar da wuya gare ki wa in wa'ara ko da hanya ta zama mai wuya ke gare shi zai zama mai sauki wala ta dalli an al'audi min ha kuma baki bacewa zuma za ta iya tashi da nan ta je azare ta shawo hure ta dawo garin nan ba ta bata ko kwara guda ba za ta bace ba idan ta haka za ta dawo eh wa in ba'u da koda ta yi nisa eh. wakila an ce mina damir fi isuluki ai mun kada lima yuradu minki wato sun hanyoyi sun zama horaru masu jawuwa zuwa ga abin da aka halitte su don shi ko kuma keki zan mai horuwa mai jawuwa ga abin da an ka halitte ki saboda shi ya kharuju min buduni ha sharabun abin sha yana hita daga cikin cikin zuma huwa al shine zakin zuma muktalifan alwanu kuma kala ta daban-daban kaga za ta zo ta shawo abin nan ta shawo wuri in ta taho ta hitar da jazzuma ta hitar da fara ta hitar da baka ta hitar da tuwo wadda take wadda ake cewa tuwo in ka ci ba zaki amma kamar kana cin burabusku, zan daɗi eh to duk wannan Allah ya yi mata sannan fihi shifa'ul linnasi cikin ita zuma akwai warkewa ga mutane min al-auja'i daga cuce-cuce da dama ƙila an ce li ba'daha ga sashi ba duka ba kama dalla alaihi tankiru eh, shifa kamar yadda anka kawo anka ce shifa'un ba ce fihi shifa' babu alif da lam saboda da haka yake na kira auli kulliha ko ku a duka li'anna na kira tufidul umuma domin ita na kira tana nuna komi da komi litana eh, abin nan bitadminihi ila gaizi da jingina ya wato kunsa ya zuwa ga waninsa a kulu da ke cewa wa biduni ha amma da wani sa waninsa yi wani gina shi wa kada amara bihi sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi umarni da zuma ga mani sallallahu alaihi wanda yake kumburin ciki ya eh, mani sallallahu alaihi badan wanda ciki ne ya kulle wato ciki ne ya kumburi wani ne ya kawo kara yace dan uwana na ciwon ciki ciki ne ya kumbura irin cikin nan da kayin kamar abin nan ƙawahu da hannuwa da kai su yi kuzu ciki ya zan gudan ƙato to ya tawo ce sai annabi ya ce iske asar, je ka shayar da shi zuma sai ya je shi ba shi zuma sai ciki ya ƙara kabewa ya kama walƙiya kamar zai fashe yadda ya ce na ba shi zuma amma ciki ya ƙaru ce je ka ba shi zuma ya je ba shi zuma aka kwana liliƙe da shi ciki ya kara abin nan karuwa ya dawo ya rasu da rasulullahi ji ya rike da shi ma kwana annabi ya ce ko ma ka ba shi zuma cikin dan uwanka ƙarya yake Allah ya faɗi gaskiya ya ce bihi shifa'ul linnasi to ya komo ya ba shi zuma shikenan da ya sha zuma ko shikenan sai ciki ya huce ashe lokacin da ya ba shi zuma na farko da ya sha to ita zuman ne ta kama kokuwa da wannan ciwo to kokuwan nan da suke rigima sai ka ita a ban hita to shi yasa cikin sai ya karu da a ƙara bashi na biyu to ciki zuma ta gama kashe ciwon tana tattalin koro shi daga inda yake shine sai cikin ya kara kabewa don ya buɗa mai jiwojin da zai fito shi ciwon to da aka zo aka kara bashi zuma na uku shikenan hanyoyi sun buɗe shikenan sai ciwon sai ya zurare sai ya tabuke ya komo mutum yadda ya ce ya rasu lallahi na ba shi zuma na uku ya warke kun gane ko rawahu shekhani buhari da musulun suka roci wannan hadisi inna bi zalika lalle a cikin wayannan bayanai da Allah ya muna game da sha'anin zuma la ayata akwai aya li qaumi yatafakkaru daga mutanen da ke tunani fi sunihi ta'ala cikin ayyukan Allah madaukakin sarki na'am wallahu khalaqakum wa khalaqakum thumma yatawafiyakum ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير Allah madaukin sarki shine ya halice ku wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku lam takunu shay'an sadda ba ku zan komai babu eh nan duk taron mu nan she wasu shekaru na baya babu kowa nan cikin mu ba a ma san inda yake ba a san ma zai zo ba a san sunan shi ba ko ba a san macen da za ta haife shi ba duk dukkan mu nan taron mu nan to wannan yana daga cikin abin ayi tunani an yi lokacin da kowanne mutum a gidansu ba a tunanin zuwansa ba a san shi ba ba a san mahaifiyar matar da za a auro ta shi ba a sani ba babu shi duk duniya na ya zagaya ko ina ana bida ta ba shi to sannan sai gashi kuma yanzu ana gashi ana magana da shi wannan yana daga cikin ayoyin Allah to bayan kuma an gama wannan zama sun mai tofa ku sannan Allah zai karbi rayukan ku indan ila ya ajali ku da ajalin ku ya kare wa minkum cikin ku man yuraddu ila arzalil umar akwai wanda za a kyale shi sai ya koma zuwa ga mai kankancin rayuwa eh mutum in yana in ya tashi zai tahiya da kafa abin nan hudu in rana ta yi tsakiya ya tahiya da biyu sannan ya kare da uku <laughs> eh kun gane ko e farko zai tahiya da kafa hudu to in ya tahiya kuma ya koma da biyu ƙarshe ya kare da uku yawa yana farawa da rarrahe ka kawa hudu kenan ya dafa da hannu da gwiwoyi sannan in ya zan mutum sosai ya tashi tsaye in ya tsufa ya bi sanda ya cika uku shine mutum to cikin ku akwai wanda Allah zai bashi sai ya koma zuwa ga mahi kaskancin rayuwa kamar da nake muku bayanin wani tsoho wanda ake ce ma bido wanda in yayi fitsari sai ya fashe da kuka fitsari na lamamuwa gaba gare zai ta ihu wa yoga maciji nan jama'a ku taho ga fitsari shi ne yake wa wannan ihu da an je na fitsari ɗiyan jikoki zai su ta dariya tsoho ya yi fitsari in ya gama sai a zo a dan watsa mai ruwa shi kenan kamar dai da kasa ana ba yaro to wanda duk ya kai wannan ya kai arzalul umri to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karanci alqur'ani Allah ba zai kai shi ga wannan rayuwa ba wannan arzal umur ba eh baka taba samun mutumin da ya kai wannan rayuwa kuma yana da ya karanci alqur'ani babu in dai Allah zai sa ya tsufa to zai tsufa har ya kai iyaka inda zai mutu hankali ne bai rabu da shi ba musamman da da hankali da, da ji Allah zai rike ma duk wanda ya karatu Allah zai rike mai su yana yi ya rasa ido amma da hankali da da, ji Allah zai rike mai su har da ba duniya wanda ya karatu Allah shi kara fahimtar da mu har ya zanni kai la ya alama har ya zan bai san komai ba da bai san shay'an komai ba da ilmi ya zama abubuwan da da ya san su ya dawo bai san su ba ya koma jahili kala ikirma ikirma yace man kara alqur'ana duk wanda ya karanci qur'ani lam yasir bi hadhihi alhala duk wanda ya karanci qur'ani ba zai zo wannan hali ba ba zai kasance bisa ga irin wannan hali ba eh Allah bai bari inna allaha alimu allah masani ne bi tadbiri khalqi da shirya halitta tai kadirun gwani ala ma yuridu duk abinda Allah yake nuhi mai iko ne akan zartar da shi ba wanda ya saya na shi والله فضل بعدكم والله فضل بعدكم على بعد بالرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجهلون والله فضل بعدكم على بعض الله شيء بيبي تساشن كو أكن ساشي بالرزق كأرزقي wa minkum gani cikin ku akwai mawadata wa faqir akwai talakawa wa malikun wa mamluk akwai mamallaki akwai bawa do Allah ya yi ku haka kuma duk mutane bani adam to ba mallazina buddulu wadannan da an ta su wato su ne uwayen gida kenan ba su zan raddi rizki masu dawowa da arzikin su alama malaka taimano akan abin da damar su ta mallaka ba wato Allah ya wadata ka da mata da 'ya'ya da dukiyoyi to kana da wani bawa sai ka ce taho mu raba wannan abin da Allah ya baka sai ka kira bawan ka ce taho mu raba akwai mai yarda da haka cikin ku shi ya duke ka ne sai ka ce taho ku raba dukiyar da kai kake da ita kana yarda eh baka yarda ko to to bari mu ji ya zama bahum su bayin nan da ku fihi ga wannan dukiya sawa duk dai ku zan shuraka alma'ana laisa lahum shuraka a'a ba su da abokan tarayya min mamalikin daga cikin bayansu fi amwali ga dukiyoyinsu to in ya zan kai baka yarda kai tarayya da bawan ka ga abin da Allah ya mallaka ma wanda ba kai ka mallaka ma kanka ba fa kaifa yaj'aluna ba'da mamalikin lahi shuraka alahu don me za a dauko wasu bayi na Allah a ce abokan tarayya Allah ne in kai baka yarda kai tarayya da bawan ka ga dukiyar da Allah ya baka ba to don me za ka yarda ka ce ga wani bawa na Allah ya zo ya yi tarayya ga da Allah ga abin da shi Allah ya halitta ya ba kai ne kai ba baka an kai Allah ko shi yawa kai ne to zan nan ka ce kuma ga wani bawa ne daga cikin bayin da ya halitta ka ce wai abokin tarayya Allah ne akwai hankali a nan babu to saboda haka awa bi ni'matillahi yajhadun shin da ni'ma Allah ne suke musu wato suna musu ni'ma Allah ne suna kayarce mata hay su yaj'aluna lahu shuraka inda suka sanya ma Allah abokan tarayya wallahu ja'ala lakum min anfusikum ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hamalatan wa razaqakum min at-tayyibat أفبالباطل يؤمنون Wallahu الله هم يعرفون والله جعل لكم أزواجا الله شيء يسن يا مكو ماتاي daga cikin ku mutane ba ai maka mata kariya ko jaka ko tunkiya ba sai aka yi mata irin ka mutum ka da Allah ya so sai a yi mutane maza a yi mata kannuka ka kasan ko zama ba daɗi ka kira ta taimaka haushi babu daɗi to sai Allah ya yi ka ya yi mamata irin ka huskar ta irin taka hancin ta irin naka bakin ta irin naka idon ta irin naka haƙorin ta irin naka hannuwan ta irin naka ƙawawun ta irin naka inda kuka bambanta kawai kai namiji ne ita mace ce don ku ji daɗin zama shi ɗaya bambanci fakalaka hawa min bini adam ya halitta hawa daga haƙarƙari wato na annabi adam masairin nisa'i min nudafin rijal wan nisa sauran mata ko an kazu daga maniyin maza da na mata waje lakum min azwajikum banina wa hafada kuma ya sanya muku ɗiya da jikoki daga waɗannan yan naku sai ka yi ɗa ɗan nan ya yi ɗa kana nan da ranka eh ga ɗanka ga jikanka duk kana kallon su ga wannan ɗanka ne wannan jikanka ne duk kuma ka same su daga wannan matar taka sai Allah ya ra'ayar da kai ga ka ga matarka ga ɗanka ga jikanka shi ɗan naka ma ga matar shi wannan ta wannan jikan naka ka kun zan ku biyar kai da kai da abukiyar zaman ka dan ka shi da abukiyar zama ne sannan da abin da sun ka samu ku biyar da Allah ya muku wannan daga wannan ni'ima wadda Allah ya ni'imta ku da ita ta haihuwa wato jikoki su ne auladul auladi ɗiyan ɗiya wanda min ku mina ɗayi ba ta sannan Allah ya arzuta ku daga abubuwa masu daɗi mai anwa istima daga nau'a ɗan itace wal hukubi da hatsi wal hayawani da dabbobi to wannan ni'ima da Allah ya yi afa bil batil yu'minuna shin mutane za su yi imani da abin da ƙarya shine gunki wa bi ya yakfurun sannan su kahirce ma nima Allah bi ishrakin da suka yi shirka suka hada wani Allah da Allah نعم ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله سنة بوتا موني كما بايا الله اي غيره واتو وني الله ma la yamliku lahum rizqan abinda bai iya mallaka musu arziki min samawati daga sama ya sa ayi ruwa bai da iko wal ard bai da ikon ya sa ayi mallaka musu arziki da kaza abinda ba da tsiri shay'an da komi wala yasdiuna kuma ba su iya yin haka ai la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko akan komi ko wal asnam sune gumaka amma duk da haka ana zuwa ana bauta musu ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال ككسن يا ما الله مثالي أي لا تجعلوا لله أشباها ككسن يا ما الله وسو أبوب وأنا كمن تاشد سوء wato tushirku na bihi wanda tushirku na bihi wanda za ku haɗa Allah da su kada ku yi inna allaha ya'lam Allah ya san la mithla bai da abokin kama wa antum la ta'lamuna amma ku ba ku san haka ba ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا قدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا الله يا مثالي abdan mamluka wannan bawa ne wanda yake abin mallaka la ya kadiru ala shay'in baya da iko mallaka komi wato wannan sifa ce wa Allah ya kawo wato wanda zai mana misali da ita don mu gane wato sanya ma Allah abokin tarayya babu hadarin da yi shiga rayuwa don haka ya kawo wato abda mamluka wannan sifatun tumayyizu wato shi bawa abin mallaka sifa ce wanda take bambanta shi min alhurri daga da fa innahu shi ɗa bawa ne ga Allah kawai wannan ko bawan bawa ne la kadiru ala shay'in shi wannan bawa bai iya yin komi li da riki domin bai mallaki kansa balle mallaki wani abu sannan wa man razaqnahu da wanda yake da mun arzuta shi min na daga gare mu rizqa hasanan arziki mai kyawu wa huwa yanfiqu minhu yana ciyawa daga dukiyar da Allah ya baya sirran wa jaharan a asirce da bayyane ya tasarrafu bihi kai bai sha yana tasarrufi cikin dukiyar nan duk yadda ya so wal awwalu wancan farko wanda abba wannan wanda bai iya yin komi masalul asnami shine misalin gumaka wasani masalul ta'ala ni nabi ko shine misalin shi Allah madaukakin sarki kansa hal yasawun shin da wancan bawa wanda bai iya mallaka komi da wannan wanda adda komi da komi suna zama daidai ba su zama ai al abidul ajaza bayi waɗanda gajiyayyu. wal hurrul mutasarrif da wannan da wanda ke yin tasarrufi yayi yadda ya ga dama da yadda ya so suna zama daidai la ba su zama daidai to tunda ba su zama daidai alhamdulillah dama abin da ake so a gane kenan godiya ta tabbata ga Allah shi kadai bal aktsarum a mahi yawan su mutanen makka ko ku sauran kahirai na duniya la ya'lamun ba su san ma ya tiru na ilaihi abin da za su koma zuwa gare shi da azabi na azaba ba kai shirku ne don haka suke yin shirka Allah ya kiyaye to irin abin da ba a so kenan in Allah ya maka ni'ima kamar irin wannan samari kamata ya su je su taru su yi alwala su samu wani masallaci su shiga su raba qur'ani kowa shi karanta hizbi guda guda su wa Allah godiya in abin da Allah ya ba su alheri ne to haka ya kamata yi amma a je ana tsalle tsalle ana jehe jehe wannan duka eh, ɗabi'a ce ta jahilai da jahiliya Allah ya raba mu da rudani eh ba da kyau haka eh, eh in abu ya samu kun ga bani isra'ila lokacin da aka ce su je su shiga abin nan garin ariha da suka je shiga ya suka yi sai suka ce suna ta jan kwankwaso Allah ya ce kunu tan khasina Allah ya ce ba a sun ku ku rai sun ka lalace saboda haka ba ya da kyau haka nan ba ya da kyau in Allah ya kawo ma mutum ni'ima to yayi tawadu sai yayi tawadu uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrin laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ايه وانا haka aya Allah ta ce an yi izini ga waɗanda ake ta yaƙa ana zalunta su cewa su rama Allah zai taimake su yana da iko ya taimake su su ne waɗanda aka kore su daga gidajensu ba wani dalili sai don sun ce ubangijin mu Allah wato ba don da Allah ke kare wasu mutane da wasu mutane ba da an rusa cocin yahudu da cocin eh, sabi'awa da cocin kiristoci sannan da masallatan musulmi lalle Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa domin Allah mai ƙarfi ne mabuwa'i. su waye waɗanda ke taimakon addinin Allah su ne waɗanda in an ka zaɓe su Allah ya ba su iko cikin ƙasa Har kun abin da za su yi tsayar da sallah za su tabbatar da masallatai da makarantu a koyi sallah a yi sallah kuma su tsaya su ga an yi sallah ba a gina masallatai su shige cikin manyan gidaje su kulle su bar talakawa na sallah ba a'a su shiga gaba a yi sallah da su su ne tsayar da sallah sannan su bayar da zakka su yi umarni da dukkan abu mai kyawu duk abin da an alheri su yi umarni da shi sannan duk abin da bai da kyau abin nan da bai da kyau giya ce wasanni ne karuwanci ne tallace tallace ne yawace yawacen banza ne shaye shayen shelisho ne da wiwi da koken duk sai su hana yawa to wannan shi abin da Allah ya ce wala wa'anil munkar walillahi aqibatul umur sannan karshen al'amura ga Allah suke dan haka in mutum ya samu cin nasara ga abu ba kamata ya ta ya dora alfahari yana ihu ba yana nuna kamar karin ya bashi to sai Allah ya walakanta mutum iya haka ba a yi haka nan a yi godiya ga Allah kuma a yi tawadu eh waɗanda in ni'ima ta same su godiya suke ga Allah kuma su yi tasbihi su san cewa wannan falala daga Allah take sannan kuma a yi addu'a ba wai shi kenan tunda kun ga ko da 'yan majalisa da aka zaba ba su farance ba duk ana na ana zaman jira duk jiran gado ne ake yi waɗannan ma ba a rantsar da su ba to kuma kun san halin najeriya ƙwaryen nono ne hannun yaro yaron ko mai makarkata hannu eh hannu na da rawa eh kuma wuri mai tuba-tubai mai tuntube cikin duwatsu da kututturai ba mamaki ba ne ka ga an yi tuntube ƙwaryar nono ta ɓare kila amma mai rike da ita ya ji ciwo Allah ya kiyaye wannan shi abin da ba masu muna roƙon sojoji su wa Allah da annabi su su miƙa haka nan mun gaji ko Allah su yi haƙuri su bari 'yan siyasa su taba don kun ga mulkin siyasa daɗi ne kun ga yanzu marabin farin ciki ga zaɓe tun lokacin abin nan NPL. ko NRC ba a yi farin ciki kamar yadda ake na yanzu ba tun NPL. to yanzu ga ita siyasa kuma wannan ya faɗi can wannan ya tashi can ku gane ai eh ku duba da an kai zaben jigawa lokacin da aka yi zaben jigawa duk pdp ta share jigawa to yanzu an zo kuma abb ta share kaga wannan ya nuna ba a goyon bayan kowa yan siyasa ne a bari su yi kokowa da ƙarfinsu to muna fata allah ya sa abin ya ɗore a ta addu'a allah ya sa abin ya ɗore don mulkin siyasa yana da daɗi abin da a daɗin mulkin siyasa ɗan siyasa zai zo kofar gidanku ka yi magana da shi to ran da ya shiga ofis kuma yan katta ya ƙi abin nan sai ka koma gidan rediyo ka zazzage shi yana ji bai da iko ya ma magana tun da shi ya zo kofar gidanku ya ce ka zaɓai kaga shi a daɗin mulkin siyasa akwai yanci kana da dama ka yi magana ka faɗi abin da kake so wanda ka gare lalle abin nan ne in mutum bai da kirki ce ba ya da kirki domin ya zo unguwar mu an ka tara dattawa ya ce zai yi kaza zai yi kaza amma gashi yanzu ko gani na ya buwaya to kaga dole ya bude kowa ya ce mai gadi ta yi ba nauyi rabu da su amma shi soja kowa tsoron kowa ya kai zama da halin wani ya yi koko da karin tuwo ya zo sai ya kara ma wani bindiga an kaza kunne an ka dauke shi zuwa gidan yari da haka duk da iska ya tazo sai ya sai ya aka koshe yana nan tsoron mutane suna tsoron zanta dan koshe yana rike da bindiga wane ne zai taba ni in harbai to haka a mulkin soja yake da haka addu'a ya kamata a yi Allah ya sa kada a koma a gidan jiya eh shi a abin abin nan amma an kai ta shure shuren nan to yana iya sa sojoji ta to sun ji daɗi kenan to bari muna nan Allah ya kiyaye mu <laughs> to mu ci gaba da Allah ya haƙuri samari ko an yi zaɓe ku yi komo ga Allah ku yi tawari kada ku sa rawar kai Allah ba ya so masu alba'ari inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin fakhur Allah bai son dukkan mai takama mai kuji Allah bai so in kai abin da Allah ba ya so yana iya walakanta ka da kai da abin duk Allah ya watsi da ku dan yi kuke ga Allah ku ba kowa bane ga Allah na'am wa qaraballahu masalan rajulain ahaduhuma abqam la yaqdu ala shay'in wa huwa halun ala mawli aina sannan Allah ya ce wadda raba Allah masalan bayan an sa wancan misali na wancan bawa wanda bai da komi bai iya yin komi da wanda ɗa yana da yanci yana yin komi da komi to sai Allah sai ya misali na biyu rajulaini mutane biyu ne Allah ya sanya misali gare su a hadu ma ɗayan su kam bebe ne wani da an haihe shi akharas yana bebe bai iya magana la ya kadiru ala shay'in ba da ikon aikata komai annahu la yafhamu domin bai fahimta wala yuhimu bai kuma iya fahimtar da wani shi ba a nuna mai ya gane bai kuma iya nuna ma wani ya gane wa huwa kallon gashi ya zama nauyi ala maulahu akan sa ai waliyu amri wato komai duk da riga sai an samai bai iya wa kai ne komai. ya zama jidali ya zama nauyi gare shi aina ma yi wa jihu duk inda ya tura shi ya ce ka ta kayo kaza la ya ta bi khairin bai iya zuwa ya dawo da wani abin alheri inda ya tahi din binashin da biyan bukata wa masarar masalul kafiri wannan shi an misalin kafiri har ya sauyi shi wannan yana zama daidai kuwa shi wannan bebin wanda an ka ambata wa man yamur bil adami da wanda ka umarni da adalci ai wa man huwa wanda yake mai hurici nafi'ul linnas mai umarnin mutane haisu ya muru da duk inda ya umarni da shi waya husu alaihi na kwadaitarwa gare shi suna zama daidai wa huwa ala siratin mustaqim kuma gashi bisa hanya madaidaiciya da wancan bebe wanda yake duk inda aka tura shi sai dai ya dawo haka nan da wanga wanda yake ya san inda za shi ya san inda zai yi komai abin da yake daidai ya san yadda yake suna zama daidai ba zama daidai ko to wa huwa thani al-mu'min wannan na biyu shine mu'min wanga wanda ka yamur bil adali din nan shine mumini saboda haka kenan da mumini da kafiri har abada ba su zama dai wakila an ce haza masalul lillahi wal abkamu lil asnam ko ko an ka ce wannan misali na biyu shine misalin Allah wancan na farko ko shine misalin gumaka waɗanda ake bauta ba to walillahi walillahi ghaibu samawati wal ard wa ma Walillahi gaibu sama wato wal'ardi, sanin gaibin samai da sanin gaibin ƙasa lillahi na Allah. Ai, ilmu ma gaba shi ne sanin abin da ya hukumi ma gare su, wa kuma amuru sa'ati al'amarin tashin kiyama bai zama ba illa kalan milibasar sai kamar kyautawa ido. Ahu a ƙarko ya hi kusa minhu daga kyautawa ido. Lihanna wubi lafzi kumfa ya kunu, domin yana kasancewa da lafazin nan na kumfa ya kunu. to wanda ya za haka ya yi kusa bisa ga kyautawa ido eh wato kada a ɗauka wani dogon lokaci za a ɗauka ko sai an yi wata ma'araka an yi wata gwagwarmaya eh yanzu nan in Allah ya ce tashin kiyama shikenan eh don rana in Allah ya ce yanzu ta dawo tsakiya sai ta dawo kaga duk sai abu ya rikici ko wata tashi nan bai san inda gabas take balle ka san inda gidanka ko mataka ko danka, balle ka tai shago daga nan sai ka kama gudu na hofalaki lokaci yayi to haka Allah yake saboda haka ko yaushe ka zauna cikin jira abu biyu ko mutuwa ko tashin kiyama musamman yanzu karshen zamanin nan da muke ka aje ɗayan biyu ɗin amma kuma ka fasa zuwa neman abinci eh domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wani sahabi umarni yace da misali za a faɗa maka saura awa guda ka mutu to in kana riƙe da itaciya ta dashe to kar ka mutu sai ka je ka dasa ta kamar ta ha kuma idan ka san cewa saura awa guda ka mutu to in ka san makarantar da zaka je a koya maka harafi guda na addini to kai kokari ka je a koya maka nan ka mutu saboda haka wato kada a zabin nan udulubi duniya ka annaka tamu la ta mutu abadan wa dulubil akhirata ka annaka ta mutu gadan ka bai duniya kamar ba za ka mutu ba har abada ka nemi lahira kamar yanzu za ka mutu kar ka ba ko guda ka rike su hannu biyu an gane ko eh kada ka zan irin sufaye waɗanda sun ka koma cikin masallaci sun kai zaune wasu ana ci wasu na ci da su kun gane ko kar ka zan haka nan wannan sharrin yahudu ne suka yi mana wannan don su mai da mu masu zaman kashe wando su je su kwashe duniya su rinka ba mu sadaka kun gane ko asaba annabi ba su kwanta akan haka ba sayyidina usmanu dan kasuwa ne kuma alkali ne mayaki ne mahardacin qur'ani gwanin ƙwar'ani usmanu na affan ku diba yakin tabuka wajen mutum dubu talatin sun ka taurin yakin tabuka amma duk shi ya ɗauki nauyin tahiyar da abin hawa da abinci da komai shi ya ɗauki nauyin a tayi akwai da ya yi na sadaka tun safe tun sallah asuba yana bada sadaka har sallar isha'i sadda duk annabi ya addu'a ya ce wa zai bada sadaka saboda Allah sai Usman ya dauko dunkule ya ce ga wata a zauna a yi mai addu'a kuma a tashi sadaka saboda Allah sai ya ce ga wata mutane sun yi zanzamne suna jiran usmanu ya gama ba da sadaka su bada an ka ce to wanda bai baya bai bari sai gobe yau hilin na usmanu ne to kuma gwanin qur'ani na <laughs> kun gane ko imam maliki an ce kyautar miliyan haka take gare shi kamar kyautar kwabo ga dan kasuwar da ya mallaki miliyan guda sai na imam maliki kuma gashi imamul abin nan mazahir gaba ɗaya abu hanifa almajirinsa ne imamu shafi almajirinsa ne eh, sannan Amadu na hanbal almajirin almajirinsa ne buhari da muslim almajirin almajirin almajirinsa ne uban malamai imam maliki bai zuwa gidan sarki sai dai sarki ya zo gidansa in ba ya zuwa eh down to saboda haka inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne bisa dukkan komi والله أخرجكم والله أخرجكم min buduni wallahu Allah shi hitar da ku min buduni ummahatikum daga cikin cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba kuna jahilai balidai marasa basira jarirai eh banda kuka baka da wata dubara in komi an kai ma sai dai kai kuka ko da maci abin nan kunama ta harbe ka nan inda ta harbe ka baka ejirki ta kwanci sai dai kai ta kuka a a ɗauki, to haka Allah ya hito da kai daga cikin cikin mahaifiyarka waje lakum sam'a sannan Allah ya sanya muku ji wato su ne kunnuwa wala absara ya sanya muku idan duna wala amida ya sanya muku zuciyoyi la'allakum hu, don ko za ku gode ma Allah ala zalika bisa waɗannan ni'imomi da ya muku na halitta ku da ba ku waɗannan abubuwa waɗanda za su karbi ilmi nan gaba ku zo ku zan wasu mutane na daban ka to mai ku imani na'am jawi sama'i ma illa Allah إن في ذلك yanzu mutane ba su gani ila ɗayar zuwa ga tsuntsaye waɗanda suke karatun abubuwan horewa latin liɗɗayara rani waɗanda an horar da su don tashi cikin sararin samaniya fi jawi sama'i cikin sararin sararin samaniya ayyul hawa baina sama'i wal tsakanin sama da ƙasa kadibai da tsuntsu ke tashi me yasa lokacin da yake gane hikahikansa ba zai faɗo ba kuma yana tahiya yana haɗa hikahikan yana buɗewa yana haɗawa yana buɗewa amma bai faɗo ba wannan horewa ce daga wajen Allah eh daga wajen Allah ne ma su kuma ba abin da ai da su daga barin faɗuwa sai Allah inda kabda ajnihatihim na lokacin da suke jinki hikahikan su ba tsaya ko buɗe ta ba abin da ke hana su an ya kana su hado kasa illallah sai Allah bi kurji da ikonsa inna bi zalika lalle cikin wannan rike tsuntsu a cikin sararin samaniya bai hado ba la ayati akwai ayoyi li qaumi yu'minun ga mutanen da sun kai imani hiya cewa ita wannan halqa halitta ta ne da haisu inda yumkinu hadda yara wato an halicce ta ba kyau kuma an ka halitta sararin samaniya inda suke yin tashin da haisu yumkinu ɗaya fi inda an kai musu shi yadda yana yiwa su tashi a cikinsa wayan sake hada kuma rike ta daga barin faduwa ƙasa na'am والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تتكئونها يوم أذانكم ويوم إقامتكم ومن har yau dai Allah madaukin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum sakanan Allah ya sa muku mazamni min buyutukum daga dakunan ku maudi'an to maudi'an wato wuri taskununa fihi wanda kuke zama cikin daki wa ja'ala lakum buyutan ya sanya muku dakuna min juludil an'ami daga fatun dabbobi kamar makiyaya irin abin nan azbina ko buzaye ko kuma makiyayan dabbobi filani ko baroro waɗanda suke abin nan ko waɗaɓe waɗanda suke tahiya suna kwana tashi na kiwo kalkiyam kamar hemomi wal kibabi ko kuma ƙubba shine darbuka na shiga tastahifuna wadda kuke jin saukin ta lil don ɗauka, yau maza ne ranar da za ku tashi daga nan zuwa nan wa yau mai tuku da kuma ranar zaman ku inda za ku sauke za sauki a sauki ba tare da wahala ba wa min aswafi nan daga gashin wato tumaki wa ubari da kuma gashin nan na raƙumma wa ashari da kuma gashin nan na awakai Allah ya sanya muku a asasa furnitures wato kayayyaki mata'an libuyutikum wato kayayyaki na gidajenku ku. bus ɗin wa aka siya kamar shimfiɗu da kuma barguna na lulluba. wa mata sannan da abincin daɗi ta tamatta'una bihi wanda za ku ji daɗi da shi ilahin zuwa wani lokaci sanda zai tsuwa ko sanda za ku kare ku shi nan wallahu wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum harra wa sarabila taqikum ba'sakum كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون to har yau dai Allah والله sarki wallahu ألا Allah ya sanya muku a kanana wato wurin buya ko kuma ɗakuna min aljibali na duwatsu jam'u kinni. wa huwa ma yustakannu fihi shine abin da ake shigewa a ɓoye cikin sa kalgari kamar kogo wa surbi ko kuma biga shine babban rani waje alalakun sarabila sannan Allah ya sanya muku riguna ta kumul harra wadda take kare ku daga zahin rana walbar da kuma sanyi wasa rabila sannan da riguna ta kun ba saku wadda take kare ku daga yakin ai harbe ku ai da'an wadar shine wajen suka ko halbin kibiya ko suka mashi wadar da kuma saran takobi ya kaduru kamar sulke wal jawashin da manyan riguna na sulke kazalika ai kama kama halaka kama yadda Allah ya halitta hadhihi ashiya wa inna abubuwa yutimmu ni'matakum yake cika ni'ima ta gare ku bi duniya nan duniya da halki mata ta hatajuna ida da halitta muku abubuwan da kuke bukata zuwa gare su la'allakum ko cewa ko ya ku mutane ko ku ya ku mutane makka tuslimuna za ku miƙa waya ku musulunta tuwahiduna ku kada ta Allah shi kadai fahimta wannan فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا إذا سنك جوية بايا آل عن الإسلام سنك بجري دقا مسلنشي fa inna ma alaikal balagul mubin kawai abin da ke bisa gare ka ya kai muhammad isar da sako wanda yake bayyananne ayil iblagul bayyin shine isar da sako bayyananne Wahaza hadha wannan qabla al-amri bil qital gabana umurta annabi da yin yaki eh wa in tawallaw yanzu fa na'am يعرفون يعرفون حليمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله san ni'imomin الله wato ƙirruna suna huruci bi anna hamin inda cewa wannan ni'ima daga wajen Allah take Sun summa yunkiruna sannan kuma su dora inkarin ta bi ishrakihim da yin shirka wa aktsaruhumul kafiruna mahi yawan su kafirai ne ba su yi imani da Allah ba wa yauma wa yauma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yuzanu lilladheena kafaru walakin yuzatun واذكر أنبتي yau ma nab'asu ranar da za mu tayar da za mu tayar da shahidan shaidu min kulli ummati daga cikin kowace al'umma huwa nabiyuha shine annabin su sharu laha wa alaiha yayi shaida gare su yayi shaida kan su wa huwa yawmul qiyama shine ranar tashin kiyama ma layu yuzanu lil ladina kafaru sannan ba za a yi izini ga waɗanda sun ka kafirta ba a ran nan fil itizari ga su kawo uzuri wala hum yustatabun kuma ba za ana neman uzurin su wato ana neman tubar su ba ai la yudlabu minhum al-utuba wato ba neman dawowa gare su ai ruju'u ila ma yurdillah shine su dawo zuwa ga su aikata abinda zai yarda da Allah wato abinda Allah ka yarda da shi ba za a ba su dama su aikata wannan ba wai izara alladhina izara alladhina amanu azaba wa la yukhafafu anhum wa la hum yunzarun wai zara allazina zalamul azaba idan waɗanda sun kai zalunci sun kai kahilci sun kai ga azaba shine na wuta fala yukaffafu an ba za a sauƙa musu azabar Allah ba wala zaru na kuma za ana saurara musu ba da wato wannan azaba lokacin da sun ka gane ta bi taubati aw ma'azira da su tuba ko su kawo uzuri babu saurarawa قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم wai zara allazin eh, ashara ku shuraka'ahu idan su waɗanda sun kai shirka suka ga abin shirka su a su a ga gumakansu mina na shaidannu wa gairi ha ko kuma sassaƙa in sun gani a lahira qalu sai su ce rabbana ya mu ubangijinmu ha'ula'i shuraka'una wa'annan sune gumakan mu sune abokan tarayyar mu allazi kunna na mu wanda muka zan muna kiran su muna bauta musu min duniya kowa bayan ka sune muka bi mun ka bakka fa alqau ilaihim alqawl sai su jefa magana zuwa gare su ai qalu lahum sai su ce musu innakum lakazibun su wa'annan da aka bauta mu ce eh, lalle ƙarya kuke mu ba mu san da wannan ba ƙarya ce kuke yi ina kun hagan mu ina mun hagan ku je kariya ce kuka yi mana ba mu ji ba mu gani ba innakum eh, wato eh, fi mun ce ku innakum muna wai kun bauta mana kama fi ayatin ukhra kama wata aya ta cewa ma kanu iyana ya abuduna ba mu sun kazo suna bauta ma ba sai kuruna bi ibadatin da sannu za su kahirce ma bautar su waya kununa alaihim dadda eh za zama kiyushin su وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون to bayan su gumaka sun ƙayyata masu bauta musu wa alƙausai su je su jefa assalama kalma aminci ilallahi zuwa ga Allah yau mai izin a wannan rana ai istislamu sai su miƙa wuya hukumi ga hukuncin Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suna kirkira na ƙarya suna jingina ma Allah wa dalla anhum ran sai ya bace musu me anna alaha ta ta shu'ulun cewa kan suna ceton su sai ya zan babu wannan magana ta zan magana banza sai su dawo ga Allah suna neman tuba kuma wurin da tuba ba ta da umarni dan duniya ake tuba ko tuba lahira Allah bai karba الذين كفروا الذين كفروا وصدوا عن bima kanu yubsirun alladhina kafaru waɗanda sun kafirta wa saddun nasu an sabilillahi sun kange mutane daga bin hanyar Allah ai addinihi addinin Allah zidnahum azaba za mu ƙara musu azaba fawqal azabi bai bishin azaba suka cancanta da saboda kahircin su kalam ibn mas'ud dan mas'ud ya ce a ƙari sune kunamu anyabuha haƙoyinta kowane kan nakal kamar iccen dabino in an ɗebe kaban nan da a sama dogon dabino sai a sare kaban nan sama a ba iccen to shine hauren wato abin nan karin kunama guda in ta zo ta garkama ma mutum shi ta zuba mai dahi shekara saba'in sannan ta cire hmm. dabin nan ma ba yan gajeru ba a ɗiwa dogayen dabin nan irin waɗanda in ka zo kallon kansu sai ka dahe hula bima kanu yusiru da abinda suka zo suna yi na barna ai bisa dihimun nasa da kange wasu ga mutane an imani da imani sun kai sun hana mutane su yi imani wa yau mana ba su wa yau mana ba ku fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim hmm. wa jina bika shahidan ala haula hmm. wa rabbana alayka alkitaba tibyana لكل شيء وهدى ورحمة وبشر للمسلمين واذكر الله يتي أنبتي يوم نبعث رانا دزام تاد شهيدا شهدون في كل أمة تين قوة الأمة شيني النبي shahidan alaihi zan شهيدا shaida akan su min anfusihim kuma daga cikin su huwa nabiyun shine annabin waje ina bika shahida? za mu zo da kai shaidu ala ha'ula'i akan waɗannan mutanen ka wato musulmi wanda sun kai zamani zamanin annabi wa nazzalna alayka alkitaba mun saukar da littafi gare ka shine alqur'ani tibyanan li kulli shay ya zama bayani ga dukkan komai huta ya hataji ilayhi nas wanda mutane ke bukata zuwa gare shi min amri shari'ati na al'amarin shari'a wa hudan kuma littafin nan shari'a ne min dalalati daga bata wa rahmatan kuma rahama ne wa bushra kuma albishir ne da aljanna lil muslimin ga waɗanda suke musulmi almuwahhidin masu karaita Allah inna Allah inna Allah ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanhi 'anil fahsha'i wal inna allaha ya'muru bil adli allah yana horo da adalci shine tauhidi awil insani ko ko adalci wal ihsan da kuma kyautatawa ada'ul fara'id shine bayar da farillai aw anta abudallaha ka annaka tarahu ko kuma shine ka bauta ma Allah kamar kai kana ganin sa kama bil hadis kama yadda cikin hadisi allazi rawahu muslim wa ita eh, sannan da zoma mazil qurba yan uwan zumunta ayil qaraba sadar da zumunta kasahu bil dhikr an kebance zumunci da an ambato ana ihtimaman bihi saboda himmantuwa da zumunta wa yanha anil fashai Allah yana hani daga shi ne zina wal munkar yana hani da duk abin da an ka kishi shar'an ga shari'a min al kufri wal ma'asi na kahirci ko na sabo wal bagai sannan yana hani daga yin zalunci a zulmul shine zaluntar mutane khassahu dhikr an keɓance zalunci aka ambace shi daban itimaman saboda himmantuwa da shi kama bada kamar da ya fara bil fasha da alfasha kazalika awa haka ya izukum Allah ke muku a'zibil bil amri wan nahyi da umarni da hani la'allakum tadhakkarun ko cewa ku ku wa'azantu ku bi abinda Allah ya ce wa fihi idgamu ta'ibil asli asali bil zali asalin sa tatazakkarun wabil mustadrik ya zo cikin mustadrik na hakim an ibn mas'ud daga dan mas'ud yace wa hadhihi ajma'u ayatin fil qur'ani wannan aya ita ce mahi tattara aya akan hukunce hukunce daban-daban kuma ga ta gajera cikin alqur'ani bil khair wa sharri ta kunshi bayanin alheri ta kunshi bayanin abinda a sharri bi بعهد wa a'udhu bi الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا lillahi mala bara tawjidha wa qada aljum alaykum qadira inna allaha ya'lamu ma tafalun sannan ku cika da alƙawalin Allah min albayyi na ciniki wal imani ko imani ga gairi hakowaninta idza ahattu in kun yi alƙawali da Allah ko kun yi alƙawali da mutane wala tanqudul aymana kar ku walwale rantsoyi ko alqawla ba da ha, bayan amintar da alqawla din wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhali kun sanya Allah ya zama lamunci akan ku bil wafa'i da cikawa haisu halaftum biyin da kun karance da shi inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ya san duk abin da kuke aikatawa eh, tahdidul lan wannan kamar tsoratarwa ne gare su ولا تكونوا كالتي نقضت ولا تكونوا كالتي نقضت قبلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وأن تكون أمة هي أربي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون wala ta kunu kallati na kadar gazlaha kar ku zama kamar matan nan da ta warware zaren da ta tunka wato wadda ta kada ai ma gazalar shine abin da ta kada min ba da kuwatin bayan yana wato kadadde ihkamin lauta kyautata shi wa barmin ta tuke shi da kyawo ya dawo an kasan walwalalle wannan hali jam'u nikisin shine taron walwalalle wa huwa ma yunkasu shine abin da ake walwalewa ayu hallu ihkamu akwal wale ta tun kate da an kai wa hiya imra'atu hanqa wato wata mata ce wanya min makkata anan makka kanat ta ta zan tana yi ni wuni kadin zare dula yau ne a tsawon yinin ta sun kudu sannan ta koma ta walwale shi billahi cikin dare aikin take audu ganda ta yi ne zare in dare kuma ta walwale ta sake kadawa ta sake gyara ta kuma gobe ta yi ne kadawa aikin take na to kakku za haka ku tumka ku walwale abinda bahaushe ka ca tuka da walwala to kai ku zan tuka da walwala tattaki zuna imanaku kuna riƙon alƙawullan ku ko rantsoyin ku kalan su zama banna tsakanin ku ai huwa ma ya da kudu shine abin da ke shiga bi shay'in cikin abu wa laysa minhu amma ba ya cikin sa ai fasada wa khadi'a ya zama banna ya zama yaudara bainaku tsakanin ku bi an tan kudu haku walwale alƙawullan da kun kai ko rantsoyin da kun kai da Allah ta kuna ummatun dan kada al'umma ta zamo hiya arba ta zai ita ce mahi yawa min ummatin daga wata al'umma wa kanu sun kasance yuhalifuna al-hulafa suna rantsuwa da abokan alkawari wa idza wajadu aksara minhu, in sun ka samu wasu al'umma wanda sun kai wadancan yawa wa azzu wadanda sun kai su karhi na kadu sai su walwale hil alkawalin da suka yi da ulaika wa'ancan wa halahu sai su yi alkawali da wadannan akwai wani abu da larabawa ke zamanin jahiliya kamar yadda ake nan wato abin nan kamar kawance ne na siyasa kamar yadda ake nan cikin yobe kabilu daban-daban ga bolawa ga kare-kare ga gizmawa ga hausawa ga fulani ga gamawa ga badawa ga bare-bari da sauransu to haka larabawa suke zaune a wannan duk larabawa ne amma suna da wato yare daban-daban to lokacin babu gwamnati saboda haka sai faɗace-faɗace to in al'umma in a kabila ta gabata da yawa sai ta nemi wata kabila sai su zo su zauna su yi alkawali in an kai wurin alkawali nan za a samu kamar rago ko bajiminsa sai a yanke lokacin da za a yi alkawali sai kowa ya zo a tattara wannan jinin cikin rami kowa ya zo ya wanke hannunsa cikin wannan jinin wato an yi alkawalin mutuwa tare bayan an yi wannan sannan a gyara sa a gashi a canye dada to an zama yan uwa duk abin da ya taba waɗancan ya taba waɗannan duk abin da ya zama lahiya ga waɗancan ya zama lahiya ga waɗannan to bayan an yi wannan in cikin waɗannan al'ummomi in sun ka samu wata al'umma wadda ta hiwa gada sun kai alƙawari da ita yawa ko suka yi ta ƙarfin yaƙi ko makamai sai su kwanci su da waɗannan zai su je su kula da waɗancan da sun kai yawa da ƙarfi to Allah ya ce ka ai yi haka wanda duk an kai alkawari da shi ayi yi in har za ku yi alkawari da waɗancan sai ku haɗu da ku da waɗancan ku zo duk gaba ɗaya ku zo ku haɗu da waɗancan don ku ƙara ƙarfi kun za a wato kabila uku eh kamar yadda ake ƙawancen siyasa yanzu eh sai dai da wannan ana yi ne don maslaha abin nan to Allah ya hana haka in an yi alkawari to a cika kada a walwale an gane ko don haka Allah ya ce kada ku riƙi wato waɗannan alƙawla naku irin wannan wannan riko Eh, saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce kazalika inna ma mulla Allah yana jarraba ku bihi da wannan ai bai ma amara biya abin da ya umarnin ku da shi min alwafa bil na cika alƙawari liyan yanzur al mudi'a minkum wal asi ya dubi wane ne mai biyayya mai yin ɗa'a ga wannan alƙawari ko umarni na Allah wane ne ko mai saba ma Allah a cikin ku aw yakuna umma ko ko wanne ne al'umma za ta zan arba'a ita ta hi. liyan zura da ya ga atafuna amla za ku cika alkawalin ko ba za ku cika ba wali bayyana lakum kuma don Allah ya bayyana muku yau kiyama ta ranar kiyama ma kuntum fihi takhtalifun abin nan da kuka zan kuna sabani a cikin sa fi duniya a nan duniya na amrul ahadi na al'amari alkawali wa gairi ko kuma wanin sa bi an yi na kisa, ya azabtar da mai walwale alkawali wa yusibar wafi sannan ya sakan kama wanda yake cika alkawali ولو شاء الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله da Allah ya so laja alakun ummatan wahida da ya sanya ku gaba ɗaya kun zama al'umma guda ahla dinin wahidin ku zama abuta addini ɗaya babu bambanci aƙida balle fahimta walakin yudillu man yasha sai dai Allah yana batar da wanda ya so wa ya hadi man yasha kuma ya shirye da wanda ya so wala tus'alunna wallahi za a tambaye ku yawmal qiyamati ranar qiyama su'ala tabkitin wato tambaya irin ta kunyatarwa amma kuntum ta'malu daga duk abin da kun kazan kuna aikatawa litujazu alaihi don a kan ka muku akan sa a rayuwar ku ta lahira wala tattakidu wala tattakidu aymanakum da qalam bainakum badal qadamuhum ba'da thubutiha wala ta takhudhu aymanakum kada ku riƙe alƙawlan ku ko rantsoyin ku dakalan ku su zama banna a tsakanin ku karrarahu takidan ya maimaita saboda kaman takidi in kuka yi haka wata zilla kadamu sai duduge ta darje aya ku amma hajjatul islami <coughs> sai duga dukan ku su darje daga kan titin musulunci ba da subutiya bayan ta tsaya bisa ga titin musulunci ai istiqamata alaiha bayan ta tsaya bisa ga titin musulunci wata zuku su a sai ku zo ku ɗanɗani mummunan azaba da ma sadattu don abin da kun ka bijirar da mutane ko kun ka bijire ku an lahi daga barin tawarkin Allah ai bisa dukkan anil wafa bil ahdi saboda bijirewa ku daga cika alƙawari Ai bisa dukkan gairakun ko ku saboda kun bijirar da wasun ku anhu daga hanya Allah la'annahu yustanna bikum domin in kun ka saki hanya Allah to wasu za su yi koyi da ku za ku zama wato kun sunnanta musu mugunya hanya ta kauce ma addinin Allah Walakun azabun azim sannan kuna da azaba mai girma bil akhirati a lahira wala tattaru ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم wala tazaru bi ayatul lahi samanan kalila, kar ku sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan min duniya na duniya da an tan ku walwale alqawlan Allah li ajali don abin duniya inna ma inda Allah khair lalle abin da wurin Allah huwa khairul lakum shi ya zama alheri gare ku ma bi duniya daga abin da a cikin duniya in kuntum ta'lamuna in kun zan kun san zalika wannan falatan kudu to kakwal walwale alqawli ku cika bayan da kun yanku ba da kun biyan fadu ba ma inda ruwa ke ba wala jaziyan nan da dina a sabar wajen kun biya sani ma kanu ya amadu ma da kun yanku fadu abin da ke gurin ku na duniya zai kare ba ma da lahi ba ka abin da a wurin allah ko mai wanzuwa ne madawwami ya karewa wala ya jazi yannan lazina sabaru lalle sai Allah ya sakan kama waɗanda suka yi hankuri alal wafa'i bil uhudi akan cika alƙawulla ajaran lada su biya sani ma kanu ya amalu da mahi kyawun abin da sun kazan suna aikatawa ahsan bi ma'ana hasan wato da kyawawan abin da sun kazan suna aikatawa من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce man amila salihan wanda ya aiki na kwarai min zakarin namiji ne au unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani domin Allah bai karba aiki zai da imani bala nuhi yannahu hayatan tayyiba lalle za mu rayar da shi rayuwa mai kyau hiya hayatul janna an ce ita ce rayuwar aljanna wa qila fid dunya ko ko an ka ce tunan duniya bil qana'ati Allah zai bashi wadata zuci aw rizqil halali ko ko Allah zai arzuta shi arziki na halal wala najziyan nan kuma wallahi za mu sakan ka musu ajran ladan su da ya sani ma kanu ya amuru da mai kyawun abin da sun kazan suna aikatawa فإذا قرأت القرآن alqur'ana wa sa'ir فاستعذ بالله من الشيطان bai za qara'ata alqur'ana idan zaka karanta alqur'ani ai aratta qira'atahu in kai niyyar karanta qur'ani ba sai ka gama karatu ba dan nan kamar yana nuna in ka gama karatun qur'ani kai isti'aza a'a in zaka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah mina shaytanir rajim daga shaydan wanda yake manisanci daga rahama Allah ai qul a'udhu billahi minash shaytanir rajim kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da kai ta karatu نعم إنه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه شي شيئا ليس له سلطان بايد هجة كوبايد كره على الذين آمنوا akan duk waɗanda sun kai imani wa ala tawakkalu da kuma suka zan suna dogaro ga ubangijinsu wato duk wanda ya zan ya yi imani kuma ya dogara ga Allah to dan bai da hanyar da zai sadu da shi eh inna ma subhanu inna ma subhanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bi mushrikun inna ma subhanu kawai karhinsa shi shedan alal ladina yatawallawnahu yana kan wayannan da ke goyon bayan sa da da'ati da mai da'a wallazina hum bihi mushrikun da kuma wadanda suke yin shirki da Allah to wayannan su ne shi ɗaya yake mamaye unguwarsu ya yi karhin su amma ba wanda ya imani da Allah wa iza badalna ayatan badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil قالوا إنما أنت مفتر ولأكثرهم لا يعلمون وإذا idan muka musanya aya مسني آية maimakon wata ميمكم mun ka shahe ta wa in zali gairi a muka saukar da watan zahatul ibadi saboda maslaha bayi kamar da Allah ka shahe wani hukunci ya kawo wani makwahinsa wallahu a'lam bima yunazzil Allah shine mahi sani da abin da ya saukar kalu sai kahirai su ce ma annabi inna ma anta mubtar kai mun gane kai dai mai kirkira ƙarya ne kazzabin taqulu humi indika kai ne kake faɗa wannan magana daga wajenka kace Allah yace ba duk Allah yace ba wato sai su ce faɗi haka Allah yace bal a'a aksaru mahi yawan su la ya'lamuna ba su hakikatar qur'ani hakikanin qur'ani ba wa fa'idatun nas kuma ba san fa'idar wannan shahi wata aya a kawo wata canjin ta ba ba san abin da a cikin hikima ba na'am قد نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشر للمسلمين Ƙul Allah ya ce ka ce musu nazzala ruhul qudus ran tsarki mala'ika jibrila shi ya sauko da qur'ani min rabbika daga wurin ubangijin ka bil da gaskiya da ya sabbita allazina amanu don ya tabbatar da waɗanda sun kai imani bi imanihim bi da imanin su da qur'ani wa hudan kuma shiriya ne wa Bushira kuma albishir ne lil muslimina ga waɗanda an musulmi ولقد نعلم ولقد نعلم أنهم Wato يعلمه بشر لسان الذي يرشدون Allah ya ce wala kanna alamu haƙiƙa mun sani annahu na su kahira suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar kawai wani mutum ne ke koyar da annabi qur'ani wa huwa qainun nasarani wani makeri ne kirista shi yake karantar da annabi qur'ani kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ya dukulu alaihi wato can lokacin jahiliya annabi yana zuwa inda shi ke na shiga inda yake qala ta'ala sai Allah ya ce ƙarya suke yi lisanul ladhi yulhiduna ilaihi wato harshen wannan wanda suke karkata zuwa gare shi cewa shi ya koya ma annabi qur'ani ajami harshe ne na boboci wato bobawa ne E ba ba ba balarabe ba ne eh kaman eh, abin nan eh, akwai irin kalmar bobawa mu muka yi amfani da ita a sakkwato ga duk mutumin da bai hausa bai jin fulatanci sai mu ce mai bobawa kun gane ko kan mutanen kudancin najeriya da da mutum ko kaje ne ko kadara ko in inyamuri ko bai rabe duk zai mu ce musu bai bayi ko da dakkarawanmu na ƙasar zuru sai mu ce musu bai bayi don suna da yare wanda ba hausa ba kamar balarabe ya ce ba ajami wato duk wanda ba balarabe ba wanda bai magana da harshen larabci a wurinsa ba ajami ne kamar ba fulatani ya ce kaɗo duk da yake nan fulanin mu nan na gabas in sun ce kaɗo haka yake kamar kalmar kirdu da da abin nan da kanori eh, asalinta ba wai kahiri ake ce ma kirdu ba illa kawai abin da sa haka wannan ya faru kamar yanzu sokoto in ka ce ma mutum kaɗo bai jin haushi amma kamar gongola in ka ce mutum kado kana nuhin arni wato kahiri wanda ba amma ba wai haka kalmar take nuna ba abin da yasa can babu wanda ke hausa yare wanda bai jin fulatanci a sadda su bilani suka zauna wurin sai arna wato su ne mutanen da ke sallah a cikin mutanen da zaune kasar adamawa a wannan lokaci da gongola da, da taraba saboda haka sai su ce kaɗo in sun samu bahaushe sai su ce mai hausare to mu ko can sakkwato da yake hausawan mu duka filani adu abin da musulmi ne sai mu ce kaɗu ba su jin ciwo saboda muna nuhin wanda duk bai jin larabci bai jin kuma hausa to shi ake ce ma kaɗu to haka su kuma larabawa duk ko da mutum na sallah in dai bai ba balarabe ba ne to suna ce mai ba ajabi to shine da sakkwatanci sai mu ce bobawa da hausa wato wanda bai jin hausa bai jin fulatanci sai a ce ai bobawa ne in ba fulatani ne a ce bahilla ce in ba haushe ne a ce ba haushe amma in bai jin waɗannan yaren biyu ko bai jin larabci sai a ce mai bobawa to kamar shine ga sha'anin larabci sai ce to Allah ya ce to wannan da suke kokarin su jingina annabi garai to yarensa na boboci ne to bobawa ne wa hadha alquran wannan qur'ani ko wanda annabi ke karantawa lisanun arabiyyun mubin harshe ne na larabci ko ne larabcin ma sai zaɓe zaɓaɓɓen larabci ai zu bayanin wa fasahati ma'abucin bayani ne da fasaha fa kai mata yaya yu allimu ajami ya za a ce bobawa ne ya koya mai na'am إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم to innal ladina la yu'minuna bi lalle waɗanda ba su yi imani bi ayati da ayoyin Allah ba la yahdihimullahu Allah ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi to lokacin mu yayi nan ya kamata mu tsaya innama yabtar kaziba ladina la yu'minuna bi ayati sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu na rai saboda haka sai mu kawo salatin annabi كما قوما الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan a wannan babban masallaci mai albarka na garin fatuskun kofar gidan mai martaba sarkin jika a yau 24 ga watan ramadan hijira 1419 wanda ya daidai da miladi 11 eh, ga watan 1 1999 a muna cikin tafsirin suratun nan wadda sura ce mai bayani akan sahihiyar aƙida ta addinin musulunci domin ɗora harsashen ginin musulunci akan kyakkyawar aƙida foundation bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفعل كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون Allah ya ce ma yabtar da kaziba kawai wanda yake kirkira ƙarya ya jingina ta ga Allah su ne allazina la yu'minuna bi ayatillah wayanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba na alqur'ani saboda cewa su wannan ƙur'ani magana ce ta mutane ba magana Allah ba ce wa ula'ika humul kadhibuna wa'annan su ne makaryata masu yanka ƙarya wataki karfafa da an ce ula'ika an sake kawo hum wato an yi wannan takidi bit takara wa inna gairahum abin nan <clears throat> wa inna wa wato su da wasu su wannan raddi ne eh, wato da aka yi wa wa inna wato shi wannan takiri da aka yi da takarari na hum kuma kawo inna an ka ce inna ma yabtari zuba. wa gairi ma da wasu su raddin Likauli, raddi ne ga ce wasu inna ma anta mubtari kai mai cewa lalle kai mai kirin ƙarya ne da saboda aka sai Allah ya ce inna ma yabtari kaziba allazina la yu'minuna da ayatin lahi sannan aka ce ulaika humul kazibun an ka yi takiri من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولكن من شرح بالكفر هو؟ man kafara billahi duk wanda ya kafirta da Allah min ba da imani baya ya yi imani to wanda duk yayi wannan ga abin da a tare da shi shine fa alaihim gadabu min Allah wato suna da cikakken hushi wato tsakaninsu da Allah walahu azabun azim suna da azaba mai girma illa man ukuriha sai wanda aka cirsasa shi kan kahirci ala talaffuzi bil akan ya faɗi kalmar kahirci fa talaffaza bihi yayi lafzi da kahirci <clears throat> alhali ko da yayi wannan kalmar kahirci wa qalbuhu mudma'innun bil iman <clears throat> zuciya ce tana natse da imani to wannan shi bai cikin waɗanda fushin Allah ya sauka a kansu kuma suna da azaba mai girma an gane ko to wannan abin da jawabi wanda ya wannan lan wa'idun shadidun dalla ala hadha abin da ya nuna wannan walakin sai dai wanda ake nuhi man sharaha bil kufri sadara shine wanda ya yalwata zuciya ta da dauka da karbar kahirci to wannan shi adda mummuna azaba ai fataha huwa wasa'ahu wanda ya bude zuciya ta ya yalwata ta bi ma'ana qaba bihi nafsu wato ransa ta yi dadi da kalmar kahirci ma'anar wannan duk wanda ya kahirta da Allah bayan ya yi imani ko ba cirsasa shi an kai ba alhali ko da an ka cirsasa zuciyarsa tana ta cike da imani a'a shine kawai ya yarda ya bude zuciya ta ya karbi kahirci to suna da ƙyace wanda yake mai girma fa alaihim gadabun min lillah fushi daga Allah ya wajaba akan su kuma suna da azaba wanda take mai radadi an fahimci tafsirin aya man sharaha bil kufri sadara shi yadda wannan aka ce wato Allah maɗaukin sarki ya ce duk wanda ya kahirta bayan ya yi imani ya yi imani kuma ya dawo kahiri. in man ukuriya sai dai wanda aka gatsatsa shi kan ya yi kalmar kahirci kuma ya faɗa amma zuciya ta tana latse da imani to ba wannan ake nihi ba to wa ake nihi walakin man sharaha bil kubri sadara shi wanda dai ya yalwata zuciya ta ya kahirci dau'an babu wata sasawa to wannan fa alaihim gadabun min Allah suna da fushin Allah wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma ina ji an fahimta to madalla shi yasa can farko da nazo sai na fassara da fassara take ni tsallake wannan sai da ni gama sannan ni da an ce banda wani kun gane wannan eh kamar ka ce yau duk mutanen garin nan sai na ba su kashi illa wanda ya shiga gida ne ya yi kwanci ne <laughs> to ban da shi eh, <laughs> kun gane ko to masha Allah wannan aya ta sauka game da amaru mai yasir amaru dan yasir lokacin da kahiran makka suka tare shi a wani kwararo sun ka dangana duka ta babu kakkartawa da ya sha ya sun ka ce ba za mu bakka ba sai ka yabi latu da uzza to ya ji lalle inda ya bi latu da uza ba za su kashe shi sai ya bi latu da uza sai suka wace suka bar shi da ya tashi da nan sai ya fashe da kuka tun daga ne ya ta sama gidan annabi yana ta yana ciga gashin kai da yana zubarwa yana ta ya rasulullah na halaka na halaka ya rasulullah annabi ya ce me aka yi yana ta ɗiba gashin kai da yana zubarwa annabi ya ce mai me aka yi ya ce kaji kaji abin da suka yi ya ce ya kake jin zuciyarka ya ce zuciyata tana nan natsa da imani ya ce to gobe ma in sun ka koma kai ma ka koma fa in adu fa'ud fa in adu fa'ud eh in sun koma matsa ma kai ma koma eh kun gane ko wannan ya nuna idan mutum ya shiga cikin matsaci yanka bai iya hita sai ya karma kahirci tun da dai ba da gangan zai yi ta to ya yi لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك يغوى فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويعذركم الله نفسه وإلى الله المسير eh wato baya halatta mumini ya ɗauki kafiri ya zama abin soyayya ta ya aje mumini yan uwansa daban wanda ya aikata haka baya bakin komi ga Allah sai dai in ana jin tsoron su tsoro mai tsanani to wannan kana iya kai saboda haka Allah na yi muku gargadi game da zatinsa ku sani fa makoma a wajen Allah take ba wurin kahirai take ba dawon abin nan saboda haka eh, amma na yasir da ya kawo kara wurin annabi annabi ya ce gobe ma in su sake matsa ma ka laɓe da wannan kalmar ka hita eh to mu ci gaba bi annahum zalikal wa'idu lahum wannan kyace da da Allah ya yi musu na cewa suna da hushin Allah da azaba mai girma bi annahu mustahabul hayatid duniya domin su sun so rayuwar duniya sun zabe ta alal akhirati akan rayuwar lahira wa anna Allah la yahdi al kuma lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai na'am أولئك الذين أنعم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصيرهم وأولئك هم أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وإن سوني وإن دع الله يروه زجو ينسو وسمعهم يروه جنسو وأبصارهم يروه إذن دون سيروه جنسو وأولئك هم الغافلون وإن wa'annan تككين cikakken rabkanannu wato sun rafkana rafkana wadda take wato mummuna an ma yuradu bihim ga barin tunanin abinda da ake nuhi da halitta su na'am la jarama la jarama annahum bi lakiratihum la jarama ma'ana lalle wato hakan annahum su fil akhirati alahira hum al khasirun sune masu hasara limasirihim ila an-nar al-mu'abbadati alaihim don kasancewa su zuwa ga wuta wadda take abin dawwama masuwa a kansu in sun shiga cikin ta ba su yi ta har abada summa amma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma mujiru thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha rabbaka sannan lalle ubangijin lillazina hajaru ga waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina min ba da ma fitinu bayan an fitine su udhibu wato su an azabtar da su wata lafazu bil kufri har sun ka kai fagen buɗe baki su kai lamzi da kafirci ai kafaru suka kafirta au eh, fitinu nasu wato sun kai tuni mutane anil imani ga bari imani suna kafirai kenan sun matabu sannan sun ka tuba sun jahadu sannan sun kai jihadi wa sabaru suka yi haƙuri ala a kan da'a inna rabbaka lalle ubangijin ka min ha bayan wannan hitinar la gafurur mai gafara ne gare su rahimu mai jin kaibihim da su wato nan innal awwal shi na farko dalla alaihi khabaru saniya ma'ana wato nan Allah yana magana akan eh, wannan aya tana iya koma kan waɗanda sun ka hitinar da musulmi tana iya koma kan waɗanda suka waɗanda an ka hitina ɗin in ka ɗauka cewa waɗanda sun ka hitini mutane suka matsa musu har suka kai ga yin kalmar kahirci sannan sun ka tuba sun ka musulunta sun ka yi hijira sun ka ban makka sun ka yi madina sun ka yi jihadi sun ka yi hankuri wajen jihadin to Allah zai gafarta musu waccan hitina da sun kawa musulmi kamin su tuba ko kuma a'a waɗanga waɗanda an ka matsa ma har sun ka kai gayin kalmar kahirci daga baya sun ka hijira sun ka maka sun ka tafi madina sun ka yi jihadi ka yi hankuli wurin jihadin nan to wannan kalmar kahirci da sun ka yi lafazi da ita lokacin da ake matsa musu Allah zai gafarta musu daga ita daga baya kowanne aya tana ɗauka tana ɗauka waɗannan da sun ka sa musulmi kalmar kahirci tana koma kan musulmin da sun ka yi kalmar kahirci lokacin da sun ka sha wuta ina fata a fahimta ko to mu ci gaba يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون اذكر كأنبة يوم تأتي كل نفس عند قوة rai za ta zo tujadilu tana jayayya an nafsiha wajen kare kanta la yahummu ba abin da ya dami kowa da nan sai kai ranar ne mutum zai ciki tibis da babansa ya kauce ba shi wuri uban na cewa wani ni ne yana cewa kai ba ni wuri ni ba ta kai na ni a ran yau malaya jibi walidu an waladi an walidi shay'an wala mauludu huwa jazi an abin nan yawma la yawma la yajzi wala abin nan wa walidu an waladihi wala mauludun huwa jazi an walidihi shay'a eh wato ranar da wato shi abin nan ɗa bai iya sakan kama uba da komai kuma uban ba zai iya sakan kama ɗansa da wani abu ba ran nan kowa ta kansa yake to a ran nan la yahummu ha gairuha huwa yawmal qiyamah shine ranar tashin kiyama yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi eh shine ranar da zai mutum zai gudu min akhihi ya ba dan uwarsa wa ummihi ya gude ba uwarsa wa abihi ya gude ba ubansa wa sa'ibati ya gude ba matarsa wa bani ya gude ba ƴaƴansa li kulli imri'in minhu kowane mutum daga cikin su a wannan rana sha'ani yana da sha'ani ya guni wanda ya ishe shi ka bukatar wato hatsaniyar ka kawai ta ishe ka baka bukatar kayi shine ranar lahira to shine ranar da kowace rai take kokarin jayayya don ta kare kanta wato fa kullu nafsin kuma a cika marai ko wace rai sakamakon ma kasan ma amila abin da ta aikata wa su talikai a ran nan da yulamuna shay'an ba a tawaye musu komi ba a zalunta su da komi duk abin da mutum ya aikata shi zai gani wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura wato babu komi ga